iya a ci gaba yau mai zuba bola ta kenan an ka shawo. a har da su fulawa a kai kai ya haba ko ne saurara kai ya haɓa dan girman allah dan sholi don muhammadu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam mi bolar ta yi ma ka wace ta eh mi bolar mi ta ma ka wace ta ka na da kishin ahali mu ne ahali ta heto yana jin ka to ai motan babanmu ne ta bata shi ne ke nema saboda in burge shi ita motar babanku ta a cikin bola eh, ko eh, cikin filawa ba ta cikin bola na duba ba ta ciki illa tana cikin ganye nan ok ko kuma kuma filawa ai ka ba gini turan zane eh? ai billahi lazi ina mai tabbatar ma ga katanyan mercedes benz nan bisa kanka wallahi ina yake gata sweet ayu ayu natsu gata nan ko ba kaba mai bakin hanti eh ga ta nan ai fakin ɗanta da danja burki wanganta ba ne ga ta nan da danja burki bisa na baban mu a a to nawa nan eh, ba baban ku na da mercedes benz ba switch eh ko lamborghini ta kai dalla kana bata min lokaci da ina bata ma lokaci okay ni ma a shayayye ba kai ba ina ba su ina baban mu ya rasa mu ka wannan je in duba dalla dalla da dalla gince dalla baban ku da tun kana dan yaro Allah ya mai cikawa ban san ko in ka te kayo ɗibe ɗiben ka ba ka te ka shawo wadda ta mai sheka jinjirin yaro tun kana cikin ciki kila in Allah ya sama ya taba yin mota to shi na wannan tunani ya taho ma eh kuma fa ai kuma ba da lokaci mai na mamu ne na tina ok na na na arewa kai kudu ko eh. babu damuwa ni ta yin bakka duwawun da Allah kamar yana cikin nan ne ko Allah ga henan ko hena Boris motan eh